idan ƙaunar shi gare ta daban ce tana da yaƙinin ƙaunar da take mishi daban ce da ta sauran yan uwanta to nan ne muka tsaya yanzu ku samu mu ci gaba ba wai don anti ba ta da halaye masu nagarta ba ba kuma don ba ta jin mahaifiyarta har ƙarƙashin zuciyarta ba haka kawai ta taso da son zama kamar baba ta taka matakin karatu kamar shi ta so yaranta kamar yadda baba yake son su dukkan rayuwarta tana kwatanta ta kan son zama kamar mahaifin nata yau tun da aka je ɗauko su daga makarantarsu ta zamani college da ke nan garin kaduna hindu take ta jiranta kal farin ciki take yi tun da sati ya kama ba wai don kasancewa yau ɗin ranar alhamis ba ranakun da take matukar so fiye da kowanne a cikin satika shine alhamis da juma'a don babu islamiyya za ta samu ta yi kallo yadda ranta yake so musamman idan Allah ya ɗora ta kan ya zaid ya ara mata kwamfuta shi irin laptop ta kallon a ciki akwai faifan cd ɗin da ta saya har biyu da ya fina-finan indiya ne da aka raba rayuwarta da kallonsu da ya kuma koriya ne da bata jima da fara kallon fina su ba ta kuma samu sun yi daidai da ra'ayinta zuwa yanzu tana da tabbas duk kudaden da za ta samu wajen siyo su za su kare tana son soyayya tun ba ta kai haka ba take hasaso kalar mijin da take so to balantana a yanzu da take kan ganiyar shekarun 'yan matancinta duk da kullum sai ta canja ma mijin da take ra'ayi siffa ko launi a cikin ranta amma dai a kowane yanayi kyakkyawa ne na kwatance sai dai alhamis ɗin yau ba murnar kallo ba ce kawai a ranta har da murnar baba zai cika mata alkawarin wayar da ya mata kusan duk ƙawayenta makarantar boko suna da wayoyin hannu shekarar da ta zo ana yayin nokia daga kan express zuwa c2 da kuma x2 da take tashe tsakanin yan mata samari har ma da masu aure idan kuma aka zo wayoyin nokia na symbian series da ba kowanne ba ma ya san darajar su balle ya gane daɗin amfanin da suke da shi da yadda a lokacin suka shallake ma duk wani sumfuri na wayar hannu da kamfanin nokia suka kaddamar. to saboda haka ɗaiɗaikun mutane ne suke da ita ita kam hindu ba wannan tunanin ba ne a ranta waya take so ta mallaka kawai idan yan ajinsu suke hirar manhajar sada zumunta ta tugu ba ta suwa batta a baya don haka ta'addabi addabi baba cewa suna duba aikin gida da za a basu a makaranta a wayar ta google kuma yana da kyau a ce ta mallaki tata saboda jarabawar ƙarshe da za su shirya su shiga aji shidda da take gabato musu kuma ta faɗa mishi idan ya haɗo mata da memory card har karatun alkur'ani kammalalle za a tura mata za ta dinga kunnawa tana sauraro saboda haddar da suke yi a islamiyya duk da baba ya so sai hindun ta gama sakandare don shine tsarin shiga matan na rike waya mazan kuwa kusan yanzu da wayar ta yawaita duk ya siya musu har khalil da jiniyo suna da yan nokiya ɗansu kanana ita ce mace babba a gidan tunda amna da asma'u yanzu suke tasowa wayar hannu ita ce ƙarshen abin da yake ransu sosai khadija take mata yanga da nokia express ɗinta tana ƙara kwaɗaita mata san wayar ga wata zainab da duka suke kira da bibi su ce tare suka taso tun yarinta duk da ba makarantar bokonsu ɗaya ba amma islamiyya ɗaya suke zuwa ita ma satin da ya wuce babanta ya sai mata x2 yar yayi na ci da roƙon da ta dinga yi wa baba ne ya sa shamin cewa ya ce harsin da memory duk zai haɗo mata da shi ran alhamis ya ce mata tana kuma lissafe da ranakun yau a sama take jinta tana yawo kan gajimaren farin ciki har fina-finai ma sai ta dinga bayarwa ana tura mata memory ɗinta kallo za ta dinga yi a nutse babu takura ba mai zuwa falo ya mata iko da remote sosai take cikin nishaɗin da ko fuskar ta ka gani sai ka fahimta suna shiga gida kai tsaye ɓangarensa ta wuce tana shigewa ɗakinsu ita da asma kai tsaye ban ɗaki ta wuce don babu wutar lantarki ga wani irin zafi da ta ji ya saukar mata ruwa ta watsa tunda ta yi sallah a makaranta tana fitowa ta saka riga da zani na tamfa tukuna ta fice daga ɗakin zuwa kicin don ta zuba abinci duk da ba ta jin yunwa cikinta a cike take jin shi da murna tuwon shinkafa ne da miyar taushe da ta sha lawashin albasa tana zuba kamshi ga wadataccen naman rago da ya ƙara taimaka mata wajen yin kyau rabin malmala ta zuba tana saka miya a kai ta ɗauka ta fita falo ta zauna ba ta nemi anti ba don ta san bacci take a irin wannan lokaci ko da za ta tashi sai zuwa la'asar sama kuma tana da tabbacin tana bangaren mama ta fara cin abincin kenan khadija da suke kira da kadi sai ta shigo falon duk da yadda suke furta nasu sunan a gayance kaɗin daban sai didin da take fitowa ga jarce in wasu suka kira sai suna gyara musu da cewar ba fa haka bane banza shekin dawo yau baba zai kawo miki waya ki ko kadi ta faɗa tana samun waje kan kujerar da hindu take ta zauna kai hindu ta ɗaga mata don ta cika bakinta da tuwo haɗewa ta kafin ta ce e yau ya ce insha Allah za ki tura min tugo ɗan ƙaramin tsaki kadi ta ja ke ba za ki addu'a ya siyo miki mai yin wasap ba yanzu shi yake ya yi ba wani tugo ba ɗan turo baki hindu ta yi duk da yanayin ya zame mata jiki fuskar ta kusan shi ya shagwabe take da hadda muryarta kafin tsokanar 'yan makaranta ya sace kokarin gyarawa amma duk da haka magana kawai za ta ka fahimci tsantsar sangarta ta tare da ita ni dai na son tugo ta faɗi don kwashi 'yan ajinsu suke labari kullum suna hirar rooms nigeria room 1 kaduna room 1 da comedy room 1 duk da shi comedy room ɗin monitan ajinsu ta je na maganar shi akwai masu account bima a ajin da garin kaduna da kuma garin kano don an ce sosai ake buga drama a biyu kirin wan ta ma jiƙa wata yasmin na faɗin za ta buɗe da nan wasu yan kano su bitu sun shigo kaduna rum ɗin sun yi faɗan turanci da aka fi sani da brawl da sicarius su zigi don daga baya faɗan ya koma biyu ke rum ta so ta kalli yadda aka ƙare labarai irin waɗannan su suke ƙara kwaɗaita ma Hindu tugo ɗin ita whatsapp ɗin ba wani burge ta yake ba don ta ji da ta ce ya fi rashin hayaniya sai ma kana da lambar mutum tukuna za ka gan shi a kunnuwan hindu hakan ba abu bane da zai mata daɗi tunda duk ƙawayenta sun fi yin tugo ba ta da waya amma duk wata dirama da za a yi suna ba ta labari da yadda suke faɗa turancin samarin kaduna rumwan ta san dole akwai haɗaɗɗu a cikinsu za ta je ita ma a gabza da ita a santa a kaduna rumwan don duk wanda ya mata ba barin shi za ta ba to da alama yasmin yar kallo take zama dan ta cika tsoro takan ce mata tana gudun ta turanci su kwaro ko curious su ja mata layi alamar ba ta daidai ba ke kika sani me ya a tugo banda hayaniya da shirme kowa sai ya ce zai turo maka friend request a yi taimaka shirman banza da wofi cewar kadi don san bata son hayaniya duk gidan ita da zaid sun fita daban gara ita kadi ma ana hira da ita idan ta taso zaid kuwa zuciyar wuya take kullum da wahala a yi hirar mintuna goma bai watsa ma wani zagi ba don za ka faɗi wani abin da bai yi mishi ba samsam kusan yayyan mazayen gidan sun fi shakka shi yana musu dariya amma hakan baya hana shi hukunta su idan bukatar hakan ta taso ƙarasa cinye tuwanta hindu ta yi ta ɗauki flat ɗin ta kai kicin ta wanko hannunta daidai lokacin da suka kawo wutar da ta saka ta wani ihun murna tana fitowa daga kicin ɗin da gudu allah ya san baɗa muku albarka yan nefa yar dariya kadi ta yi kafin a jima ki tsine musu in sun ɗauke ba kayan kallon ɗakin hindu ta kunna tana ɗauko remote ta da ta zauna kafin su gama kawowa ta ce makadi anya akwai wanda suka fi 'yan nefa shan tsinuwa a ƙasan nan kai kadi ta girgiza mata bayan allah ko 'yan sanda ba su kai su shan zagi ba duk in sun kawo wuta suka ɗauke fa sai ka ji an zage su ko kwana nawa wutar za ta yi dariya suka yi su biyun suna mayar da hankalinsu kan tv ɗin hindu na canja canal ɗin zuwa ta india sun saka fim ɗin ish duk da takalla tana son fim ɗin har lokacin saboda soyayyar da aka shimfiɗa a cikin shi ita ta saka aje ya ƙara burge ta matuƙa ma yanayin miskilancin shi ya mata haka take son namiji kar ya cika dariya ta rashin dalili abu kaɗan ya buɗe haƙora cike da rashin aji kallon suke yi suna ɗan taɓa hira kan fim ɗin kafin a kira sallar la'asar da ta tashe su kadi na wucewa ɓangaren su ita kuma hindu ta yi ɗaki a binta to da yake sun saba cin abincin dare tare da baba yamma na yi suka tattaru bangaren mama kasancewar ranar ta faɗa girkinta su biyar ne a ɗakin huzaifa kadi jafar hindatu sai jiniyo da ya shigo da sallama yana zama gefen jafar da ya lafiya cikin kujera mai mazaunin mutum biyu da ya waye shi makala a kunni da alama ya gama nutsuwa cikin wayar da yake yi da murmushi babu abin da yake yi murya shi ma can ƙasa jiniyo ɗin ma da yake kusa da shi ba zai ce ga abin da yake faɗa ba musin ne ya fito daga ɓangaren su wanda sai daga baya aka gina musu boys quarters ɗin da yake bayan gidan ne ba bai rushe aka sake ginin ya haɗe ɓangaren da cikin gida a rayun shi bai yadda shi yana cikin gida yara 'yan maza suna can wani ɓangaren kofa ta raba su ba idan da ko'ina suke cikin gidan ba zai hana abin da allah ya kaddara samun su ba amma za su iya fita yawon rashin dalili su kai dare a waje ba zai sani ba kuma ba lalle mai gadi ya faɗa mishi ba idan a nan ciki suke dole zai san karfe nawa suka dawo in fita dare ce za su yi sai da sanin shi hakan ya fi mishi kwanciyar hankali kallon jafar da ya yi da yake ta zabga murmushi tukuna sai ya kalli huzaifa yana faɗin shi kuma wannan me yake yi cike da rashin kulawa huzaifa ya ce waya girgiza kai Muhsin ya yi don yana da tabbacin da budurwa jafar ɗin ya kewaya rigimar yaran na bashi mamaki idan yana da yarinya kamar su jafar na zuwa wajenta ai da kanshi zai fito ya ce turo manya ya san daga nan ba zai sake ganin shi ba yara ba su da ko sisi sai soyayya jafar da muryar kana sauka haka kake mana haya gaga cewa muhsin din cikin jimami dariya huzaife me yasa zai kashe maka murya rausa yadda kai muhsin ɗin ya yana samun kujera ya zauna haka ne kuma ganin za su dame shi ya sa jafar miƙewa har lokacin da wayar a kunnen shi don ya bar musu falon yana faɗin jiya ko barcin kirki ban yi ba ina tunanin ki suna cin karo da mama sai ta karabta ce ka ji ya karya. ba yana jin babanku har ya dawo masallaci ba yana faman tashinka da gudu jafar ɗin ya wuce don ya san mama za ta ballo mishi aiki gaba ɗayansu dariya suke mama kam kai take jinjinawa haka suke samun 'yan mata ku yi ta gallara musu karya sai ke ji yaro yana faɗin ya kasa cin abinci bayan ya share faranti biyu yana neman ƙari sosai huzaifa yake dariya mama banda ni fa hararar shi ta yi kai ɗin allah dai ya shirye ku kawai ta ƙarasa magana tana shigewa kicin ta ɗauki kofi ta koma ɗaki abinta hira suke ɗan taɓawa kafin a yi kiran sallan magariba mazan su wuce masallaci su hindu duka nan ɓangaren mama suka yi sallah kafin babe ya shigo da sallamar da suka amsa su dukkansu don sauran mazan ma sun dawo sanin baban na gab da shigowa murmushi ne na jin daɗin ganin yaran nashi bayyana a fuskar shi da ke cike da dattako kasin da furfura ta fara fitowa ta ƙara mishi wani kwarjini na ban mamaki kallo ɗaya za ka yi wa baba ka san ɗan boko ne ga gayu ya samu wajen zama tattare da shi yakan saka manya da ƙananan kaya duk ran da ra'ayin hakan ya motsa mishi su duka suka yi mishi sannu da zuwa ya amsa yana ɗorawa da hindu murmushi hindu take ganin ledar da ke hannun baban cike da shagwabarta ta amsa babana ƙaramin tsaki zai da yi wai babana kamar ke kaɗai kike da baban shagwabe fuska hindu ta yi sosai don zaid ne shi ya hana ta furta wani abu ko a gaban baba zai iya kwaɗe ta sai dai ya mishi faɗa ledar hannun shi baba ya miƙa mata yana ɗorawa da ga ki. cikin hanzari ta miƙe ta sa hannuwa biyu tana karɓa haɗi da yin wani ihun murna tana runguma baban kamar za ta karya shi na gode babana allah ya ƙara arziki ya kare mana kai wani karamin tsaki zai da ya ja yana takaicin yadda hindu ke abubuwa kamar wata ya shekara hudu ita kwa ba ta ma bi ta kan shi ba baba ya gama mata komai yau nan baba ya bar su yana shigewa ciki musin ya kalli hindu da faɗin zo mu ga wayar 'yar babanta kamar yadda yakan kira ta in yana jin tsokana da sauri ta karasa wajen shi babban yaya ai kai ne ma zaka ka buɗe min daga kwalin ta faɗi haɗi da miƙa mishi ledar ya karba ya fito da nokia c2 dala kwalinta murmushi yake yi da gaske hindu yar babanta ce don ko shi wayar hannunsa ai bata kai tsadar wannan ba shi ya bude ya saka mata sim din da memory ya mika mata murna falranta inda huzaifa yake ta karasa ya huzaifa kaga karɓa yayi wayar ta mishi kyau yana faɗin masha Allah aikan idan na fita zan siyo miki kati sai a kiyaye banda abin da bai kamata ba na san ban isa in hana ki chatin ba ki dai saka Allah duk wani abu da zaki da wayar nan hindu huzaifa ya faɗi yana kallon sauran kafin ya ɗora da ku dukan kuma wayar nan da kuke rainawa za ta iya halaka ku wallahi ku yi chatin ɗinku ba shi da wani aibu in dai kuka tsarkake zuciyar ku duk da hanya ce ta shagala da ta same mu yana ɗauke hankali sosai daga muhimman abubuwa Dan Allah ku kula. Kai Hindu ta jinjina mishi, nasihar tashi, na zauna mata, insha Allah yaya. Wayar ya miƙa mata, ta karasa tana nuna ma sauran, kafin ta wuce ɓangaren su ta nuna ma anti. Fadan da huzefe ya mata shi anti ta sake mayar mata. Caji ta saka tana komawa suka ci abincin dare, ko da aka yi isha a nan suka yi, Baba ya ce jikin shi ya mishi nauyi, a gajiye yake. jinu ya ja musu sallah shine ustazin gidan ya kusa hada haddar alkur'anin shi yaro ne da kallo ɗaya za ka yi mishi ka fahimci nutsuwar da ke tattare da shi da annurin fuskar shi wadda hasken karatun alkur'ani ne kawai yake zaunar da shi huzaifa na yi da sallah ya fita bai fi mintuna sha biyar bai dawo ya miƙa ma hindu katin ɗari biyu sosai ta mishi godiya tana jan hannun kadi suka nufi ɓangaren su da Allah ki zo ki tura mu hindu ta faɗi nan suka zauna suka kunna wayar kadi ta taya ta suka saita komai tukuna kafin ta fice daga ɗakin kan gada hindu ta koma tana jin ranta kal ta siyi go credit dama shiga ci ɗin ta tana fara saka username ɗin duka ƙawayenta ta yadin ɗinsu bibi ta fara ansa mata tana turo sakon. ƙawata kin shigo gari ki ce ba biya miki komai yau dariya hindu ta ya bayyane suna fara hira da bibi din kafin ta shiga kaduna rumwan din yar kallo ta zama saboda ta yi magana ta fi sha biyar babu wanda ya kalli ko inda take abin da ya kona mata rai sosai dawowa private tai tana faɗa ma bibi da ta turo mata kawunan dariya banza baki gasta ɗinki a nobis take ba waye zai kula ki haka zaki ci gaba da dagewa har a ɗan fara ganinki jikinta hindu ta ji ya ɗanyi sanyi da maganar bibi ɗin da ta yi mata sallama don ta ce bacci take ji za ta kwanta fita daga rundun ɗin kadi za ta yi sai ta gani turo mata friend request da kamar ba za ta amsa ba ganin elias ka rubuta a jiki sai kuma ta amsa sannan ta fita daga rundun. ɗin sallama ya yi mata da ta sa ta duba profile ɗin shi zuciyar tana dokawa saboda ganin hoton nashi ya haɗu iya haɗuwa ba shi da hasken fata amma yana da kyau ga sun ba lub-lub kwanci a fuskar shi ya sha shadda ruwan ƙasa da hula da alama a zaune yake da mota a bayan shi sosai ya yi wa hindi kyau To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin novel wallafa ta Lubna Sufyan. Kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu Tala Jabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa. Wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba. da fatan za ku kasance.